يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna 25 ga watan rabiul awwal hijiran manzo tana da shekara 1438 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 25 ga watan 12 shekara ta 2016 yau za mu yi darasi na arba'in da biyar a wannan majalisi mai albarka da muke karanta wannan littafi da ya kunshi bayanin almahadi wane ne almahadi ma'ana almahadi na hakika wadanne ne kuma aka yi masu da'awar mahadiyanci ba tare da cancanta ba za mu tashi bincike na shida a cikin fasalin da muke almabhasu sadis ya mu harakatil mahadi sudani wasu suqutiha ala halaye da al wato za mu tattauna a kan yadda wato harka ta shi almahadi na sudan irin motsin da ya yi da ƙoƙarin da ya yi wajen kafa wannan mahadiyanci nashi da daularsa da kuma yadda ƙarshen al'amarin ya kasance a hannun wato rinjina ko mu ce sojoji don mulki mallaka na ingila da suka shiga sudan wanda kusan su ne sababin karya wannan da awa tashi domin lokacin ya ci karo daidai lokacin da tura mulki mallaka sun fara waso san kasashe da yadda za su ga sun karya musulunci sawa'un mai da'awar musuluncin ta daidai ce ko ma ba ta daidai ba su babu ruwan su fada suke da musulunci umuma a la shakka anna intisarati sauratil mahdiyya ala al-hukm al turki al-misri as-sa'id fi sudan وما أفرزته من مقاومة القوى الاستعمارية قد أحدث انتشارا عظيما بهذه الحركة في كثير من الأقطار الإسلامية على وجه الأموم وفي السودان على وجه الخصوص باب شك وتوكرفهم يطورون نند أواتشي المهدي da irin yadda ya ta ƙoƙari sababin ƙarfin shine rauni da daula ta musulmi ta wannan lokaci wacce take a taki wato turkiya daula ta ƙarshe da tura mulki mallaka suka ragargaza to raunin da ta samu ya taimaka wajen tsayuwar wannan da'awa ta almahadi domin lokacin an sami rauni ta waccan daula duk musulmi suna so su ga ina wani jagora da zai fito ina wani mai da'awa da zai fito su mara masa baya wannan ya sa wasu da dama sun mara ma wannan da awata almahdi baya sau da dama suna neman ina mafita ɗaya kinan ɗaya gefen kuma da ya ƙarfafi wannan daula tashi ko kafa wannan da awa tashi wato irin abin da tura mulkin mallaka su kuma fitowar da suke da ƙarfi wanda ya sabbaba lokacin kowa yana kyamar su tura mulkin mallaka na ingila na faransa a wancan zamanin kinan da su italy da sauransu domin lokacin ba maganar Amerika. to danno wanda suke suna waso san kasashe ko musulmi suna kyamar su wannan ya sa shi ma da awata almahadi ta sami karbuwa domin ga su za su danno turawa ne kafirai ne makiyan musulunci suna so su zo su mulke mu ga wani mai da'awa shi kuma yana so ya kafa daula da sunan daula ta musulunci saboda haka koda yana tattare da wasu abubuwa wanda suke ba daidai ba wasu suka kawo da kai abubuwan nan guda biyu daula ta musulunci ta sami rauni wacce kwata ta take a taki a wancan zamani kun gane da kyau sababi na biyu tura mulki mallaka sun danno kasashen musulmi kuma ba a kaunar su to waye wani da ya fito ya yi kururuwa ta da'awa za a kafa daula ta musulunci kun ga ya mara masa baya kun gane da kyau wannan duka yanki na duniya ta musulmi a wannan zamanin an gamu da wannan a dukka kenan sannan kuma a sudan a keɓe la'alla khairun ma yuwaddihu haza ma a ala lisani khalifatihi min ba'dihi babban misalin da zai bayyana mana wannan shine abin da ya zo a harshen khalifansa shi al na sudan shine abdallah ta'awishi da suna abdullahi ta'ayushi domin bayan rasuwarsa shine ya karɓi ragama ta jagorancin wannan daula ta shi almahadi da ya kafa fi risalati a wata wasiƙa ko mu ce wata wani rubutu wanda aka samu wato lahayat bin sa'id wanda shi almahadi ya aika ƙasashe daga ciki har ya iso zuwa ga shi shan hayatun bin sa'id wato bin muhammad bello kenan bin Usman bin Fodi wannan risalar da aka samu wacce take ɗauke da tarihin cewa sha hudu ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da uku hijiriya kenan wanda ya daidai da sha biyu ga watan wato ainihin a Februari. na shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da tamanin da shida ba cikin wacce suke ɗauke da wannan tarihin a cikin wasiƙar daga ciki na cewa wa hadara bi tariqina ba da al mahadi ummatun minan nasi min al-jihat iya." yake cewa haƙiƙa ta hanyar mu wasu mutane ko al'umma sun iso sun same mu ko sun zo mana taurare daban-daban masu nisa sun iso sun wato sun zo su ma sun mana taffa shi abin da yake faɗi kenan wa kenan khalifansa abdallah ta'ayishi ta hanyar mu labari ya iso mana mutane daga nesan duniya sun taho su ma sun zo sun miƙa wuya shine yace ummatun minan nasi minal jihatin na'iya daga jihohi ɓangarori daban-daban na duniya masu nisa yace albazu minal hind wasu matin daga hindu kasar hind ita ce yana kenan indiya ko sannan wa bukhara wasu kuma da kasar bukhara wasu suna cikin spain a yanzu kenan wa makkatul mukarrama wasu daga makka sannan wa min bani tamim wa min Alhabasha, wasu daga kasar habasha wato dina su nuna gurare daga nesa da awar mahadifa ta je kuma dukkan su sun danno su ma suna so su yi baya a wannan lokaci wa tuni har ma wasu daga tunis duk sun zo mana yace wa zai fi risalatin ukhra a wata wasiƙa ta daban shi Abdullah Tahawishi ya rubuta yake cewa wato wa min Istanbul fa wal jabarta wa kulluhum qad akhadhu al bai'ata anna yace wasu sun zo daga Istanbul taki kenan a yanzu go Istanbul ita ce babban hedikwata ta taki wacce rabinta a yau yana kasar turai wani rabin kuma yana cikin ƙasar wato asiya in an raba ƙasashe a matsayin asia country da kuma europe country a wancan zamanin ɗan daular musulunci take ce to daga can ma wasu sun zo sun yadda da wannan tafiyar tamu ji shi abdullahi aishi yake cewa duk sun zo aka zulbai a ta'anna duk sun zo sun karɗi mubaya'a daga gare mu sun yi tabba su ma sun yarda da wannan tafiya ta almahadi da daularsa da ya kafa da kuma yakin da ya da turawa ci nasara a kansu wandaraju fi silkil ashab yace dukkan su sun miƙa wuya ƙarƙashin mabiya magoya baya wa hararna yace almukatabat ila ba'd minhum wa ila ahlihim mun ma aikata wasiƙu daban-daban rubutu daban-daban ya gudana tsakanin wasu sashensu da mu da ahalinsu mun aika musu wasiƙa cewa ga wannan tafiyar tamu kun yadda eh mun yadda su ma sun aiko mana duk ya ce irin wannan ya faru in ji shi wa kenan abdallah tahayi shi yake faɗin wannan wasiƙun da ya aiko ma mabiyansa a wancan zamanin wanda har ta zo mu ma ga wanda suke biyayya gare su a nan ƙasar kun gane da kyau wasaru min ansari din wal ba'du qad kamulat tarbiyatuhum a wa wajjahna ilaihim rusulan min tarafina yace wasu ma sashin su sun zama ansaruddin idan shi mabiyin almahdi yace ansaruddin suna nihin su ne ansarul mahdi sannan wasu ma sun gama karɓar tarbiyya cikakka daga ɓangaren tunda tsari ne in kayi imani kayi mubaya'a to akwai buƙatar ka je kai tafa in son samu kamar da karanta a baya in ka yi tofa ka je a miƙa wuya kila ma a saka ka cikin sojoji saboda shiri na yakin da ake tsazzato ko zai faru da wasu ma sun gama karɓar dukkan tarbiyya da karɓar dai abin da ake so ya ce daga ɓangaren mu sannan mun aika masu da wato rusulan wakilan mu kenan mun aika zuwa gare su min sina daga ɓangaren mu wannan duk maganar wa kenan abdullahi ta'arishi wanda ke nuna maka cewa daidai lokacin da shi bayan almahadi ya yi fada da turawa kamar yadda zamu mu ji nan gaba kaɗan ya samu karan farko ya ci nasara a kansu to kuma daga nan akwai alamun ƙarfi a daidai wannan lokacin shine za mu ɗan faɗi a tsamal mahadi hukumatan ahaya fiha a jihizatul khilafata min baiti malin shi almahadi ya tsayar da daula ya samar da daula tunda tura mulkin mallaka da suka danno cikin sudan ya yi yaƙi da su kuma ya ci nasara a kansu ka san ba abin da ke tabbatar da daula shine ka yaƙi da makin ka ci nasara a kan shi karan farko ya samar da Daula da duk wasu ɓangarori da su ake samu a ce akwai daula ta kafin to ya samar da su a wannan khalifancin nasa daga ci akwai baitul mali an sami bangaren wato abin da ake ce ma baitul mali eh bangaren treasury kenan wannan dukiya ce ta gwamnati ta ne ga abin da ke shiga ga abin da ke fita ya samar da wannan sannan wadar qaza ya samar da bangaren harkar wato shari'a abin da ake ce madarul qaza duk a karkashin wannan daula tashi sannan wa qama bi jam'i zakat wajen il'usur ya samar da ɓangaren tattara zakka da abin da zai shigo na zakka da wani kushiri duk wata zai ilfai da yadda za a raba fai abin da aka samo na ganima ya za a kasafa shi wa asbaha huwa ala ra'asi daula ya wayi gari shine can sama kamar ka ce shine shugaban ƙasa sannan kuma duk ga ɓangarori na hukuma wanda suke ƙarƙashinsa kenan ɓangaren tsaro ɓangaren tattalin ɓangaren kuɗi shigarsu da fita da kuma ɓangaren shari'a duk ya riga ya samar da sun wato bi itibarihi khalifata rasulillahi sallam ba da an kasama wahadatul jaysh shi ina ɗaukar kanshi a matsayin shine khalifa na manzo sallallahu sallam a ban ƙasa bayan ya riga ya raba ɓangarorin soja ya rinjinoni daban-daban ga wannan rinduna ga waccan waccan na gaba da waccan biya yi wannan tsare-tsaren haga daula ai ta kafi kiran ko to yayi wannan wanda shi abdullahi ta shi shi yake faɗi a can wancan lokacin tura mulkin mallaka sun danno suna ta wasu kan kasashe na duniya na musulmi har ma wanda ba na musulmin ba sannan ga waccan daula ta musulmi ta rushe ta ragargaje shi kuma ga almahadi nan ya zo ya yi fada da tura karan farko ya ci nasara har ma ya kakkafa waɗannan abubuwa da suke nuna su ne alamun daula ta musulunci kun ga kenan wannan da'awar a irin wancan zamani ma ba irin na yau ba sai ya aika wasiƙu a sami labari da ɗan aike ba irin yau da dandanan za a yi waya a waye ba to ko a wancan lokacin abin da shi yake nuna khalifa yin sako fa ya je hindu ya je habasha ya je ina ne duk ko ina bayanin almahadi ya waɗe ya isa kun gane da kyau to وقد وقف جرد maharakacin mahadi ya في Sudan, shi wani Janaral جرد wani babban kwamandan yaƙi na ƙasar burtaniya wato ingila kenan wancan zamanin shine ya zo ya tsaya gaban wannan da'awa ta almahadi na sudan wa janar murasalatun kasiratun bainal mahadi sudani wa janar gurdon annasarani mumassil il burtaniya a nizaka wato wasiƙu sun gudana aike da aka yi ta samu tsakanin almahadi da shi general gordon wanda yake wakili ne na ƙasar ingila a wancan zamani wanda yake kwamanda ne nata kuma kirista ne wanda yana wakiltar ingila ne a wancan zamani to an sami wasiƙo su shi ya aiko mashi ma ya aika ma'ana ta cewa shi su ba su yadda da wannan shugabancin nashi ba kuma za su kawo masa hari shi kuma yana nuna ya tabbatar da shugabancinsa da mulkinsa da tsarinsa ba su isa ba kuna ganewa da kyau wani wannan ya faru mafi akhir amri in tasara alaihi muhammad Ahmadu mahdi shaide tarihin dogo ne ku koma littattafai na tarihi waye gurdun yayayya aka gwamza wannan yaki magana tana da tsawo ba ita muke so mu bayani ba anan mu dai muna so mu gane yadda daular sai ƙarfi da kuma yadda ta zama karshe to karshen al'amari dai shi muhammadu mahadi gurdun ya zo ya ce zai gwamza da wa shi muhammadu mahadi to an gwamza din kuma shi muhammadu mahadi ya ci nasara a kan gurdun mun gane da kyau wani marubuci dr abdallal wato abdulwadudu shirbi ya yi rubutu a kai kaɗan daga ciki yake cewa wato walakadin inharat a gulatu zulmi wa sakadatul husuni fi yadil ansari hisnan ba da hisnin wa lasha kullu asarin lil maqam fi lil maqam fi suhufil adu wa halat lahdati rahbiya bayna gurdun wa bahayahu fi sahatil ƙasari, yana so ya nuna mana irin yadda shi almahdi ya ci nasara kan gurdun wannan marubucin ya ce hakika wato azzaluman nan da suka shishigi wajen zalunci su ne wancan tura na ingila bisa jagorancin shi gurdun to sun riga an ragargaza su wani duk ƙarfi nasu a lokacin wato sun sami saƙaɗar alhussoni fiye da alfa an karya ƙarfinsu a hannun ansarawa na almahadi kinan na sudan hisnan ba da hisinin ka iya cewa wani garu bayan garu in ga sansanin su can ga wasu can ga wasu can gaba ɗaya ɗaya bayan ɗaya duk sai da aka ragargaza su wata lasha kullu asarin lil maqami fi sufufil adu gaba ɗaya sai da aka share su ba wani sahun nasu da zaka ce yana da ƙarfi da zai iya tinkarar sojojin almahdi wa halatil lahza ar na baina qurdun wa dhahayahu fi sahati al lokaci aka waye gari lokaci yi na firgici da tsoro wato wanda shi gurdun da sauran mabiyansa gaba ɗaya suka zama ka ce ga sunan sun zama tuwon cishe gaban sojojin almahaji a wurin da suka gwabza yaƙi ne sahatul kasri ka iya cewa wurin fada da suka kafa suka gina suna jin shi kenan sun gama da sudan ba da iya da su to ana aka zo aka gwamza yakin kuma suka zama tuwon cishe kawai kana gurdun wakifan inda ra'asu silmi bi siyabihil askariya lokacin gurdun yana tsaye a matsayin shi na kwamanda janar yana tsaye da wato kayansa irin na soja yana sanye da su a lokacin nan wato wa mata da yara jumu'ul ansar na nahwahu hatta saha fihim qa'ilan ana yana tsaye baya zaton ya ga abin da zai gani ko ji abin da zai gani can tsaye ga rindina wata jumu jumu ansar kenan wata rindina tawaga ta sojoji na almahadi suka fuskanto wajensa hatta sa fihim ƙa'ilan suna zuwa suka kururuwa irin ta yaƙi ta soja suna cewa aina muhammad ahmad aina muhammad ahmad kun gane wato ina su sun taho an zo za a yi karan batta kenan su suna cewa ina shugaban su an sadul mahadi kenan ma'ana ina yake shi almahadin kuna gani suna ana wannan kururuwa faƙarrafa ahadul muhajimina bi hirbatin a litastaqirra fi sadri wa saqata alqa'id allazi la yaqharu multakhan bi dima'ihi ala silmi alqasri nan take sai wani dan kundun bala shine sai faƙazafa ahadul muhajimin ya sami abin da yake kira hirba wata abace da ake yaƙi da ita babba da ana iya jefa ta a harba ta ga wanda ake so ta zai ta taka taka ce ta fi mashi balle ko kibiya can wani cikinsu ya samu ya warwura wannan wato hirba ɗin ba inda ta tsaya sai akan kirjinwa shi wannan kwamanda nasu shi gurdin kenan nan take faƙaɗar alƙa'id sai ga kwamanda ya faɗi allazi la ƙaharu wanda yana da yana ganin shi ba wanda zai iya cin nasara a kai shi yana sama da kowa mulɗakan bidima'ihi yana ta wato magogowa a cikin jininsa kenan ko ala filmin kasri a wurin wannan ta shi kwamandan kenan da suke ganin nan ne hidikwatar su wa kana zalika fi ستة وعشرين يناير ألف وثمانمائة خمسة وثمانين ميلادية wannan ya faru ranar 26 ga watan januwari na 1885 1885 ga shekara nawa kenan yanzu in ka dau shekarun yanzu ka kwashe sai ka ga shekarun da ɗan yawa ko? ɗari da ashirin da ɗaya shekara ɗari da ashirin da ɗaya wajen za a ci bawul mahadi rasa hurdun mabiya sojojin almadi da suka ga wannan kwamanda ya faɗi shine suka je suka ainihin sassara shi kinan jazza tiba'ul mahdi rasa wurin suka je suka daɗa kan kanwa gurdun da suka sare kan shi wa hamaluhu ala hirbatin wannan abin da aka cake shi ko kuma hirba din suka tsira kan akanta, aka ɗaga kenan kowa ya gani wa ba su bihi ilal mahadi aka aika da kan wannan kwamanda zuwa gawa shi almahadi muhammadu mahadi ga kan babban kwamanda nan ka gani mun tsinko shi allazi kana ya amalu ilqa alqabd alaihi hayyan wanda shi almahadi abin da ya so a kama shi da ran shi ba wai sai yana kashe ba so yi a kama shi a matsayin kasan yadda yaki yake an fi so a kama shugaba ba a kashe shi ba ya zo hannu kila an fi nuna gwaninta a tsarin yaƙi ba. to haka ya so a yi masa amma sai ga sun zo mai da kansa a tsire a kan hirba wa kana zakal yau yau mulhuzini fi london wannan rana ta zama ita ce ranar bakin ciki ga london ita ce ingila kenan ko ranar da labari ya je masu ga kwamandan su an kashe shi suka zama wannan rana ce ta bakin ciki mata shahidun nasarani ya tilbatar ala zamihim suka rika cewa babban wato kiristan nan wanda yake gwarzo a duniya ta wannan zamanin a iya riya wasu suka ce ya yi shahada shahada irin su ko eh wata wata. sa'atan bdbn a wancan lokacin a wata hukuma nan mai wannan nambobin wannan sunar ta tsaya cik da aiki anil a wani sa'a kamar yadda ake kenan a yan gila lokacin tun daga kwamandan sa'an kashe aka tsaye da aiki na awa guda ko ka ce sa'a guda nan awa ce mintuna ne wallafa alam kamar yawa ce wani abu ya faru ya sunan hukumar da za ta yi cik da aiki a yanzu ko ba ta duniya a america take yanzu goya yawa ce an kashe shugaban kasa na manyan kasashen nan wacce kasa ce za ta ne ne zai zai tsaya da aiki ya to united nation kinu to alayi halin dai a wannan lokacin ingila kun sai ta take tashe da su faransa ko shi yasa su suke ta waso san kasashen ba wata america a sannan wa bi haza taharrarat Sudan da wannan Sudan ta sami yanci tunda ta gama da sojojin da suka shigo kafirai za su mulke ta ta sami yanci wa rafrafat a alamul mahadiyyati fawqa rubu'ihi fi kulli makani da wannan ne tutar mahadiya ta daga ta rika kadawa a ƙasar Sudan a matsayin yanzu fa shine shugaba wancan an gama da su tunda an gama da komanda an gama da yaki ko lam ya'muru al-mahdi wannan kaɗan muka ɗan tsakuro don mu ji yadda nasarar da ya samu da kuma hadda yadda ya sami sauran ƙasashe suka rudu suka yi tazartar ko shi ne almahadin ne kun gane da kyau har namu na nan ƙasar wannan yana cikin abin da ya sa suka rudu sha kai wannan fa shi ne ma almahadin da ya iya faɗa da turawa har ya kashe kwamanda ya waye ai wannan ma shi ne almahadi sun manta da shi almahadi yana da wasu siffofi sai ya cika su sannan zai zama almahadi kun gane da kyau wannan yasa aka rudu aka yi ta zaton ko shi ne to lam ɗawilan ba da tawilan ba'da fathi al-khartum wa qad dakhala fi khalwatin wa dahamahu al-marad wa qada nahbahu fi umdurman fi tasi min ramadan wato ainihin ba shi al-mahdi bayan cin nasarar can da ya samu na kashe kwamanda na sojan da ya shigo na ingila sunan za ya gama da shi to bai rayu rayuwa mai tsawo ba bayan khartoum hidikwata kinan ta wannan sudan sun samu sun kafa gwamnati bai daɗe ba a raye saboda ne bayan an gama yakin sai zo shiga khalwa khalwa ita ce ka je ka keɓe can ka shiga wani wuri da sunan za ka ta ibada ba ka zuwa masallaci baka zuwa jana'iza baka zuwa gaida kowa tana ciki tsawon kwanaki ko goma ko ashirin ko zuwa arba'in ita ce halwa wace wasu sukan yi suna zaton daidai ce kuma manhaji na magabata kuskure ne annabi sallallahu alaihi tun da aka yi koshi da misala ba inda ya taba shiga halwa kuna ganewa suna cewa halwa halwa kenan kuna ganewa babu domin yawan ka shiga halwa to salloli biyar da zaka zo jami'i a ciki zaka yi ina ka halatta maka ka je ka kulla kanka ka dauka gidanka yau gidanka za ka kalwa a gidanka to salloli biyar da aka wajabta maka je janki da za ka yi su in wani bai da lafiya da aka ce ka je gaida shi ya za ka je gaida shi wani yara suka je jana'izar shi abubuwa da dama wanda suke kalwa ba za ta baka dama ba shi yasa kalwa da duk ta wuce tsakanin sallah zuwa wata sallah wannan kuskure ce kun gane da kyau to sai ya shiga kalwa shi almahari to da ya shiga wannan kalwa yana cikin ta ne da hama marad sai wato rashin lafiya ya fada masa yi ta fama da rashin lafiya wa qada habahu wannan rashin lafiya zama shine sababin ajalinsa sai umdurman a garin da ake kira umdurman har yanzu a sudan ana kiran wannan wuri umdurman na so in ziyarci hawurin Allah bai yi ba lokacin da na je sudan amma na je umdurman ɗin amma na so in je har wurin ya zama wurin tarihi a yanzu ana zuwa a ziyarce shi domin a gidansa nan aka yi wato ainihin binne shi kuma kabarinsa na ana zuwa ziyara da sauran 'yan abubuwa dai da zaka ce na tarihi wannan ya faru a ranar tara ne ga watan ramadan na shekara ta biyu, wanda ya dace da biyu ga watan yuniyo yuniyo shine dai watan mai kenan yuni ko to shekara ta dubu biyar wakila in aka duba da wancan yanaya da yuniyo ai akwai bambanci ko wane ne gaba sai an yi januwari ko sannan je kan yuni to kaga ai tsakanin watannin ba yawa januwari february march april may june shine ake kira yuniyo ko to kaga duka wata shida kenan tsakanin cin nasarar da ya a kansu da kuma rasuwarsa wanda kaga ya ka da ya daɗe kila zai kafu a sami kuma yadda za a ƙara to sai ya zama ya su kuma can ingila suna ta tsare-tsare shirye-shirye yadda za su yi shirin da za su zo su ɗaukansa kuna ganiya da kyau wa umruhu ihda wa arba'una sana a lokacin yana ɗan shekara arba'in da ɗaya kaga ma ba wasu shekaru ya kenan ko ودفن في المكان الذي قبض فيه an binne sani a wurin da ya rasu nan inda ya kalwa ɗin wa kana kari ausa bil khilafati min ba'dihi hili abdullahi li abdullahi ta'ishi yayi wasiya kafin ya rasu ta to ya rasu wanda fa za a mika ma khalifanci shine babban muridin nasa mai suna abdullahi ta'ishi wanda yana jin mun dan karanta tarihi sha ba mu kuma tabu ko wannan mun ji daga inda ya taho da yadda ya zo mai mubaya'a da yadda yake shi ba malami bane ana ma zargin shi da harkar bokanci da bugun kasa da sauran abubuwa shine amma saboda irin tsananin biyayya da yake masa da kwanta masa da yake yi da ziga shi maimakon ya dauki cikin ma almajiransa masu ilimi to sai aka yi rashin sa'a sai ya wasiya cewa wannan abdullahi ta shi shi ne fa zai zama khalifansa kuna fahimta da kyau wa kana al-khalifatu abdullahi ya yaktalifu an muhammad ahmad al-mahdi haisu lam yakun aliman shi wannan khalifa abdullahi ta'ashi na muhammad al-mahdi ya bambanta ya saba da shi muhammad ahmad al-mahdi ta fuskoki da yawa domin shi bai kasance malami ba shi ko kun ga ya rubuce rubuce ke ko wasiƙu a aika cin aika an ba ilimi ba za ka rubutu ba kun ne. amma shi shi ba malami ba ne to ga ya bambanta da shi walam yakum yartaqi ila shay'in mimma wasala ilayhi illa likawnihi muridan wa sadiqan lil mahdi ba wani abu da zaka ce zai daga shi ya iya rike wannan kujera ta Muhammadu Mahdi kuna ganewa wanda zai iya saduwa kamar irin matsayin wanda yake da kujera a da saboda babu abin da zai iya ɗaga shi sai kawai don ya kasance muridan mabiyinsa ne wa sadiqan lil kuma abokin shi al mahdi ne shi yasa ya bashi wannan ya wasiya cewa shine zai gaje shi wa bitali karshe dai abin da ya biyo baya fa innahu kana yaftakiru unsar al qadasati التي كانت تربط بين المهدي والجماعات البشرية المتنافرة الشيء ده يرسى abin da ka iya cewa sinadari na irin matsayin da shi almahadi ya ya sami haɗuwa da ɓangarori daban-daban na jama'u daban-daban saboda ga ilimi sannan kuma ya haɗu da malamai irin nasu dai a wancan zamani na sufaye kun gane da kyau to shi wannan bai karatun ba bai abubuwan da duk sannan kuma shi almahdi ya yi da'awar mahadiyanci to kai kuma khalifa yanzu sai ma mahadiyanci za ka da'awa ka ci gaba da juya mutane ko koya za a yi to ji ya rasa waɗannan abubuwa na wancan wa kadi bada'a ya furuzo alal qaba'ili hijiratin jama'iyyatin ilal asima illa da abin da ya fara ya zafa da zama matsala gare shi duk ya ce ce duk mabiyan almahadi to lallai fa hijira daga duk inda suke su taho zuwa ga hidikwata asima kenan shine mu ma nan din akan turo wasikar wanda suke nan su ma su danna su tafi ba irin yau bane ka je a jirgi ka je a mota tafiya ce irin tada kuma hanya akwai haɗura masu yawan gaske wani daga inda yake hanyar kafin ya je ga 'yan fashi da makami ga ɓarayi ga abubuwa ga namun jeji da sauransu amma ya rubutu ya aika duk inda mabiyansa suke to lallai fa a yi hijira a taho sudan a taho kwata ta mahajiyanci to ka ganin ai wani da ka farlanta mashi sai ya je inda ya daga nan zai ce ni abin nan barin haƙura kama annahu sara ya atamidu kimanin kabiran ala aqribaihi wa ashiratihi matsala ta biyu da ya samu shi a tahawishi abdullahi at shi kun san can mun ji cewa gudun duniya gare shi almahadi ko tarihin da muka karanta ice yake zuwa yi ya sayar ya zai kamun kibi ya saka hannu ya kama bai ma saka fatsadan kai ya yau da kibi ko ba ka mun karanta ba bai dogaro da kowa shi ke sani yadda zai dabaru ya ci da kanshi ko magana gaskiya masu biyayya ga almadi ko na nan mun san su da wannan mutane ne masu gudun duniya da neman na kansu ka same su da noma da kiyo sun riƙe wannan sana'a ba sa ran kwafa ma kowa shi yasa za ka ga suka gagari sarakunan zamanin za ka ga sarakunan zamanin su tsoron suke ji saboda ba sa zuwa su fadanci suka zagagari masu kuɗin zamanin su ba sa zuwa su miƙa hannu kun fahimta da kyau almadi ya gina mabiyansa a kaka shi kuwa ta ayu shi shi ya tashi harkar bokanci da bugun ƙasa da waye saboda haka sai ya zama yana dogaro da 'yan uwansa da danginsa sanan suke san masa yake ce yake sha ta za a kama gwamnati da dogaro da wani kuna ganewa ba ya sami matsala ta fuska biyu ya kallafa ma mabiyansa ya sun tafi can ya kuma kallafa ma yan uwansu zuwa su wani gwamnati da shi karan kanshi kaga wannan matsala ce babba a zama shi ala ghazwi misir ga matsala babba da ya kinkimo ga wannan can su dama suna ta shirye-shirye ya za su zo su yaƙi sudan turawa ke na mulki mallaka to daidai lokacin kuma sai ya kima wani babban aiki maimakon ya tsaya ji da sudan kadai sai ya kulla niyyar cewa wai zai kai ma masar hai masar fa kudin masar mai tsohon tarihi fa ta sha gumurzu mulkin mallaka iri-iri tun duniya tun tun tun masar to kawai saboda wai mafarke mafarke na karya da ya wai shi yanzu daula za ta fada da za a kafa daula ta mahajiyanci a duniya masar zai fara kai mahali tunda ita ce kusa da sudan wannan rikici da ya jawo ma kan shi ta haƙiƙan li ahlami salafihi saboda wai ya tabbatar da mafarke mafarkan da wato magabatansa suka yi shi almahadi na farko muhammadu mahadi ya ce gaba ɗaya duk mahajiyanci zai maimaye ba shi bane cewa duk duniyar gaba ɗaya za ta zama ƙarƙashinsa to shi yanzu abdalla zai tabbatar da wannan wata wajahar hamla a lekazi misir sai ya fuskantar da wasu rindina cewa su tafi su kai hari masar e eh, ya kudu harajulun min kibari kuwajihi huwa na jume sai ya sa wani babban kwamandan sama suna abdurrahman jume ko haka sunan yake dai tun da suna ne na ba na larabci ba kuma ba wasali ko na jume irin namu ne ba za a kasa hausa na samun na jume ko ko kuma kuna fahimta abdurrahman na jume dai shine babban kwamandan sa sai ya ce shine zai jagoranci renenan da za ta tafi ta kai hari da a masar wanga ya hada shi da rikici ko wa kadin tasaratil alal najumi fi gashi nan wasu nambobi ne ko mai dai a tarihi wato eh, toshki a lokacin sai suka nemi taimakon toshki ya za su taimake su su zo su murkushe abdurrahmanu na suhe masar kenan kun gane masar maimakon sojojinta kadai in suka hadu, kila shi abdurrahmanu na suhe bai da iya da su amma sai suka nemi taimakon waɗannan toshki ɗin wa ba da zalika kawwanar Biritaniya, jeshen inkiliziyan misiriyan littifaqi ko ma'al ma'al khidwi basha ama 1896 miladiya ta ta Janaral general kachnar al-britani bayan wancan masar sun nemi taimakon wancan wato toshki ba daidai lokacin kuma ita ma ingila burtaniya kenan sai ta haɗa sojojinta na musamman a matsayin mutanen masar ne 'yan masar ne amma suna mawa Ƙarƙashin ingila ita za ta masu training ƙarƙashin ta suke ita za ta safansunan da komai kuna ganewa ta zo ta samar da waɗannan sojoji 'yan masar amma ƙarƙashin ingila ƙarƙashin kulawarta da komai training da komai littafaƙi ma alkidwi a lokacin wanda yake jagoranci a masar sunan shi hidimi basha shekara ta 1896 ce iyalatul general kachnar albirtani ƙarƙashin jagorancin wani janar nasu mai wannan sunan ɗan ingila sojojin na masar ne amma kwamandansu da ke koya masu yaƙi da ya za a zo a faɗa masu shi kuma ɗan ingila ne mai wannan sunan kun gane da kyau fa ranar biyu ga watan satamba na 1898 kenan kaga an sami shekara biyu ko bayan an masu tirenin an guru mai tsinsu ana ta tsare-tsare shi kuma abdullahi ta shi na can yana ta shirmen shi shi wani zai kama ma masar hai maimakon ya tsaya ya kara ma sudan din ta tabbata karkashi sai ya fara tunanin shi zai tafi ya kai ma ita kuma masar dama ingila an masu ba daidai ba kuma suna nan suna fako sai sai rama da kuma ga 'yan lelansu masar ana so a kama ta hari kuna fahimta da kyau a daidai wannan lokacin fa shine wato abin da ya faru iktarabat jeshu kacinar umdurman asimatul mahdiyin sai wancan sojoji da ingila ta ba tirenin 'yan masar da suke karkashinta suka taho suka taho har sai da suka kusa da wannan hedikwata ta almahdi wacce take sai suka zo kusa da ita wa hunaka waqa'at mazabiha farida min nau'iha fi tarikh hurubi hurub fi zalika al alan ne fa aka zo aka karan bacca ta sojojin Abdurrahman na Jume sun fito za su tafi a kai hari masa su kuma waɗancan sun danno har sun zo kusa da su suna so su auko masu ana ake karan bacca Allah ubangiji ya kiyaye mu abinda babu daɗi aka yi abinda ake kira mazabe ta ce wata mayanka wacce take farida min nau'iha babu irin ta wacce aka samu a tarihin yaƙe-yaƙe a daidai wannan lokacin har su fata hatil kuwatul birtaniya a rashashat bi tsariƙatin wahashiya ala junudul mahaji ba sun yo shiri ga ƙulli fada da musulunci ga kuma neman ɗaukan fansa kuna ganewa da kyau sun taho suna ta mallakar ƙasashe a ce ga wani zai zo ya tsaya ya hana mu kuma har ma ya kashe mana kwamanda fadan fa suka buɗe harsasansu harsashi buɗewa irin kake na gabbanci mai uwa mai ake ca kan mai uwa da waji ba wani tausayi da cewa sai sojoji sai banda waɗancan suka dinga kisan gilla akan sojojin almahadi wanda shi kuma a lokacin ya haɗa rindina mai yawa inda an yaƙi an ci nasara kaga an sami ne jama'a masu yawa a lokacin suka buɗe masu harsashi wato wa kutilat ishiruna alfa jindiyin sai da aka kashe soja dubu ashirin wanda duk suke ƙarƙashin wa almahadi wancan ko mu ce wancan abdallah ta wanda shi kuma suke karkashin wannan kwamanda abdurrahman na Ka ga mutum kwamanda soja na yaƙi dubu ashirin ai ba wasa bane su yasudduna rasasa bisudurihim da kasdi man ita silimi wadanihim a sudan ilal ingilis ko ilal al-ingilis allazina taulau ala umdurman wannan sojoji na abdurrahman na jume su sun tsaya kawai sun miƙa ƙirjinsu ne kawai a kashe sun ba za mu miƙa mu ba da mu miƙa ƙasa mu saranda gara a gama da mu wannan yasa ake wannan kisan gilla ɗin tura malam suka abin da yanka gani a tarihi ka bibiya kuka kawai zafi musulmi mana sun je sun ba da kansu su a wurin su sai sun kare wannan ƙasa ta musulunci ce wacce shi almahadi ya kafa ba za su yarda su sallama ta ga wannan tura na mulkin mallaka ba su kuma sun ci hoda. gilli dama duk abin da za a yi sai sun kakkaɓe wannan sun da su ne suka zama sababin kashe kwamandan su shine suka ba da kirji da nufin cewa ba za su mika ƙasarsu ba ta sudan da turawan ingila na mulkin mallaka su mallake su wacce a daidai lokacin undurman ce ba sarkon ba undurman ko sai ka haura wani ruwa tukuna sannan ka je umdurman khartoum tana nan inda hidikwata take yanzu umdurman suna can tsallake ba wancan lokacin umdurman din ne suka zo suka yi wannan kisan gilla ma musulmi wani bisha wato wani basha kacinar kabar al-mahdi wanda wata illa sai da suka zo haɗin da kabarin shi al-mahdi din yi, suka tone kabarin wa mu'sara ko wa ba a tsara, haikalahu wa ba ba'sa bihi ila ila tuwafi albirtani. aka je aka tono kasusuwan shi haikal ɗinsa kasusuwan nasa sannan ya sa aka aika da su da ƙwaƙwalwarsa gaba ɗaya aka aika zuwa ga wato gidan tarihi na ingila intikaman limaktali wardun duk sun yi wannan wajen ɗaukansa ga abin da aka yi ma kwamandan can nasu gurdun sai da shi kwamandan da ya taho a sannan har ya zo inda kabarin yake aka tone aka tattara ƙasusuwan aka aika su gidan tarihi na ingila a duk da nufin ɗaukar fansa wa bi zalika tammal qada ala dawlatil mahaliya da haka aka gama da wannan daula ta mahdi Allah ya tsare mu wa dakala kashnar wa quwwatihi al khartum wannan kwamanda na ingila da aka hada sojoji na masar aka bashi ya taho da haka ya gama da undurman har ya gangaro ya shigo khartoum wata fiha hakiman ya zama shine gwamna wanda yake masala cewa wakili ne na ingila gashi yanzu a sudan kun gane da kyau wa ba da asalin jadid fi tarihin sudan daga nan kuma ka fara wani sabon tarihi a ƙasar sudan yanzu an karkaɗe gaba ɗaya daula ta shi almahadi wanda in ka ɗauke ta a tarihi daga sadda ya ci nasara da sadda aka zo ake wannan in ka dubi shekarun can duka duka ba su fi shekaru guda biyu ba shi yasa kullum duk wata da'awa da za ka ga an fito da ita in dai ta saba ma hanyar nan ta manzo sallallahu da sahabbansa to za ka ga karshe sai ta zama matsala kuna fahimta da kyau sai ta zama matsala yanzu almahadi da ya fito da da'awarsa da ya sami karbuwa da ya ta karantar da al'umma ya ta karantarwa yana ta'alifat ya yada sunna a sudan da sauran son sadi da aka karbe shi ya kaga da ba a sababa kashe waɗannan al'umma da aka kashe da sannan da ilimi ya yadu amma ya zo ma ya ɗauki gwamnatin gaba da ya mika ta wurin wanda ake zargin shi ma da ne da bokanci yaushe boka zai iya yaɗa wani addini ya ɗau 'ya'yan musulmi je mika aka yi ta kashe su to haka har yau yake ku dobi duk wata haraka wata haraka da za ka ji a ɓullo da ita shugaban ya rika ganin ya kai matsayin da zai ja da kowa ba ba ta ce ba ne idan ya ga majiya ta geze suna ziga shi da bindigogi da yan makaman da za su tara ana ziga shi na daga kai ana mai fareti sai ga kamar duniya gaba ɗaya zai iya kata sai fara mafarki na ƙarya sai fara gaya mabiya ba wanda ya sai tsaya ba za mu kaza ba mu ba za mu rijista mu ba za mu na ga wani labari ko wasu wai su ba za su rijista ba taro kuma za su ba za su nemi izinin kowa ba to duk irin wannan a halam ɗin ne saboda ga matasa an tara suna murtike fuska suna mazurai sun sha kamara irin tasu sai shi shugaban ya rika ganin ba wanda ya isa wanda in ka duba manzo sallallahu a garin makka da hakan daidai ne ai da ya irin wannan ko yayi bai ba kuma magana a kafa daula yan uwa da dama muna da mummunar fahimta kan kafa daula in ka koma hatta tarihin annabawa annabi nawa ne wai ya kafa daula ne daula ya kafa ta gashi tashi ce da waye da waye annabi nawa ne ka je ka bi tarihi ka gani wasu annabawa ma tashar sa kai haka masu da'awa nawa ne suka kafa daula da sunan daula ce ba su da yawa abin da aka sani wa'azi karantarwa ilmantarwa in sababin haka ya bayu a kafa daula ta haka ake so mai wa'azi in bai kai kafa daula ba yayi abin da yi na fata kuna fahimta ma zo wani ya sa ka ga wabi ya tara matasa don ya halaka su sai mun kafa daula ta musulunci na'am abinda duk musulmin duniya ne mai aƙida yake so a kafa daula ta musulunci zama daular ku ba ta kafirci ba ce wannan duk muna so amma kafa daular zai zama alkhairi ko shari zai zama ga musuluncin yanzu duk wannan suke da'awar a irin zamaninmu ina daular take su kuma ina suke me suka samar na musulunci malaman su littafai nawa suka wallafa halka nawa suke da su ina almajiransu? ina ilimin da suka yada tsakanin maza da mata ina makarantunsu? babu a fashi al'umma matasa a halaka su a je a kakkashe su a banza yau aka fara ba su wata haraka sababinta shi yasa tarihi karanta shi ke da muhimmanci karka yadda ka yi tamfarin ɗin tarihi in ka karanto sai ka ga ashe yau aka fara ba aka yada aka zo aka jawo wasu daga garin su ma za su tafi almahadi dai aka daura shi ne almahadi na gaske ya yi fada da tura ya ci nasara ina nasara da bata wuce shekara biyu bayan ya gama ta an zo an maku raga-raga tun daga wani lokacin har yau mai sudan wani bangaren nata in ka je sai ka ce najeriya nan ma fi riko da suna da musulunci yadda aka zo aka mai da su aka so a ba su ra'ayi irin na gurguzu ga mutum ba ruwan shi kawai musulmi ne amma ga shi nan kawai addinin bai damu da shi ba ko ba haka aka zo ba da suka yi masu wannan yadda suka kakkaɗe duk musuluncin haka aka yi ta fama to ya jama'a mu lura da kyau bari mu karasa dan mu sami gaba kwana ko wa min al bi dhikri huna daga min da ya kamata mu cika da shi mu ambata a nan shine kanan mahadi sudani kana lahu waladun Yudwa abdurrahman bin muhammad ahmad allazi wulida ama alfin wa samanumiyatin khamsa wa samani wato shi al-muhammad al-mahdi wannan muka ji ko na sudan ya kasance yana da ɗa ana kiran shi abdurrahman bin muhammad ahmad allazi wuri da wanda aka haife shi a shekara ta wato ainihin 1885 kuna ganewa zuwa 1956 ne rayu fi umdurman a umdurman aka haife shi wata laƙa ta'aliman diniya ya sami ilimin sana'a addini a nan ɗin wayan ma shabba yayin da ya girma ya zama babba sa'a litanzimin mahadiyyati ba da anin wato anin ƙaraɗa aklu wato ya kiduha yayin da ya girma ya zama babba ya yi ƙoƙari ya farfaɗo da maganar almahadi kun gane ya farfaɗo da mecece mahadiyya yaya take wasara fi'am a shekara ta alfotu sumiyatin wa arba'ashar miladiya za'iman ruhiyar lil ansar shekarar 1914 ya yi ƙoƙari ya zama shine shugaba na ansar wato na almahadi a sudan kuna ganewa wasu am alfu wasu wacce tsatashar ba bihi ko ba bihi hukuma litani'ati malik birtaniya bintisarin hulafa haisu kama bi takdimi saifi walidihi hadiyatan lilmalik allazi qabilahu thumma adahu ila abdurrahman ɗaliban min an yahtafiza bihi ladayhi niyabatan anil anil malik walidasi bihi anil wato ana gaya mana shi wancan dai abdurrahman da shi ne tsaga shi gawa muhammad ahmadul mahdi to a shekara ta 1919 kun ga shekara nawa kenan yanzu miladiya 1919 ko kaga abin ɗan nan kusa-kusa kenan ko bai ke eh? da ɗiri ba ɗayan shekara 97 ko to hukuma ta sudan ta zamanin ta aika da shi a matsayin a kaima sarauniya ta ingila ziyara sannan kuma wato da taimakon kasashen da suke karkashin renin ingila ta lokacin ya tafi da takobi ta babansa takobin babansa takobinsa na yaƙi ya tafi da shi ya je ya ba da shi kyauta ga ita basarakiya ta ko basarauniya ta ingila kun gane to da aka kai mata cewa ga shi wannan takobin yaƙi ce ta almahadi an ba ta a matsayin kamar kyauta to da ta karfa sai ta sake dawo mashi abdurrahman ɗan almahadi kun gane da kyau cewa tana neman ya riƙe wannan takobi ya kula da ita a wurinsa niyabatan anil malik wato ya riƙe a mamadin shine mai riƙe mai ita ba sarauniya takobi kuna ganin siyasa? to kuma ya yi ƙoƙari ya kiyaye sarauta wato masarauta ta sudan kenan da dai wannan takobin dai a matsayinsu su yadda dai su suka reni sudan tana karkashin su kamar dai mu Najeriya ko yawwa yanzu kamar mu ne Najeriya da wasu abubuwa kai Ingila a da sunan gashi nan kyauta ce sai ta ce ku rike kayan ku a mamadin mu to haka dai aka yi mashi Abdurrahman wanda yana yi ne a matsayin yana so ya farfado da waccan tafiya ta babansa amma fa farfadowa ba irin waccan ba eh farfadowa ce yanzu tunda harka ce ta kila siyasa za ta zo ko kuma da haka da haka sai a kafa wata jam'iyya mai suna ansarul mahadi, kuna ganewa da kyau wa kad shakkala hadha i'tirafan a bi ta'ifa wa i'tirafan bi zi'amatihi laha wa an ansha abdurrahman ayyam al-istimar al ala sudan hizb umma wa huwa mahadi al-mahdiyyah siyasi wato lokacin da aka sami dai su tura mulkin mallaka suka shigo sudan ya zama sune suna mulki kuma ana ta tunanin yanzu a kafa jam'iyyu za a mika mulki kamar da yadda ake mana nan ko ko ba haka bane to yanzu ku kafa jam'iyyu na siyasa za mu mika muku mulki to sai ya zama shi wannan dai Abdurrahman ya kafa wata kungiya mai suna Hizbul Umma Hizbul Umma haka ya kira ta wannan kungiya ce ta siyasa wacce ake kiranta Hizbul Mahdiyyah Siyasi wanda har yanzu a sudan akwai ta wanda suna da abin nan siya sunan sudan har yanzu suna nan wanda ke karkashin wato su masu wannan kungiya din zamu ce kenan ko ko jam'iyya wacce ake kiranta hizbul mahdiyyah siyasiyya walazi yura'asu al-janah al-aqwa min ajnihatihi thalatha al-yawm wanda yanzu manya-manyan jam'iyyu a sudan guda uku to tana ɗaya daga cikin masu ƙarfi kun gane da kyau da mai mulki da za ta su turabi da kuma ta su waɗannan ɗin waɗannan su ne manya-manyan jam'iyyu guda uku har yau wanda asadik bin siddiq bin abdurrahman bin muhammad ahmad bin abdullah al-mahdi za'im al-mahdiyyat al-mu'asira fi sudan wa nigeria shi asadik wanda yake kira asadik al-mahdi wanda ya taba turo tawagarsa sun zo nan najeriya ziyara ga wanda suke mabiyansu a nan Najeriya ya zo hannun Kano ko in ce ya turo tawagarsa Sadiq Ulmahdi yake ce mai har yanzu akwai jam'iyyar su wanda yanka duwa za ka na Sadiq bin Siddiq bin Abdurrahman bin Muhammad Ahmad bin Abdullah Mahdi kun gane ai sabar ko to shine za'imul mahdiyatul mu'asira fi Sudan wa najeriya shine yanzu jagora na masu jingina kansu ga al-mahdi na Sudan a nan najeriya da sudan har yanzu shi yake ɗauka a matsayin jagora ko shugaba wannan shine ɗan ƙarshe a taƙaice rairaya da muka yi wato yadda daula ta mahadi ta fara da kuma yadda ta ƙare da kuma hannun wata ta ƙare ɗin wanda mun karanta mun sa wannan don ya zama izina da darasi a gare mu izina a gare mu musamman yanayin da muke ciki a yau sai ka ji an ce ga wata ƙungiya ko kuma ga shugabanta suna wani kokarin su suna so su fada da gwamnati kuma matasa ya fita sha'awa hasan shi matashi kullum yana sha'awa wani abu na tawaye da a nuna za a ce da tawaye a ciki da wani nuna gwarzantaka to shi kuma ya ga kamar abin daidai ne to ba yawa ta fara ba amma ko an yi inda ba ita ce hakikiyar hanya ta manzo ba sallallahu alaihi babu nasara kuma zai jawo matsala ga musulunci da musulmi don haka sai dan uwa matashi ka zama mai hattara duk wata da'awa da za a kira ka in ba zuwa ga qala Allahu qala rasuluhu bane ala fahmi salafil umma ka kyale shi karbi da shi kun gane da kyau in ba haka ba zai kai ka ga wata halaka nan ne karshen kashi na farko na wannan littafi kun san littafin nan farko karatu ne dirasa ne sannan da taƙiƙi yanzu mun gama ɓangaren darasa. wanda ya tattaro abubuwan da muka karanto na wane ne almahadi abinda za mu shiga shi ne abinda ake kira ta hakiki shi kuma dirasar littafin da ake ta hakiki din littafin muhammad bello allah ya masa rahama wanda ya rubuta shi ma a kan almahadi kafin karatun shi ne babi na uku wanda insha allahu darasi na gaba za mu tsora a kansa abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta uwa masu alkawari na tallafa informatin ɗalibai na wata wata an ce a cikin ta yau da sati mai zuwa Allah ya kai Allah ya bani da sani a mata kan Allah wannan mai tambaya na farko yana cewa menene hukuncin ambatar sunan mamaci ya yi mata addu'a ma'ana yin za a yi wa mamaci addu'a a iya ambatar sunansa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah addu'a kace Allah ya ji kan Abubakar Allah ya gafarta ma Muhammad Allah ya gafarta ma Uthman babu sunan wanda kake ma addu'a kina babu laifi ka kira sunan shi kace Allah ya gafarta masa babu wani laifi a yin hakan a iya abin da na sani wallahu a'lam karamar Allah wai kuma cewa kuma ya hukuncin daga hannu yayin yin addu'a ga mamacin ko ko a wani da hmm. to daga hannu a addu'a wuri biyu ne ita ko tsarin malamai suna cewa wuraren da annabi ya daga hannu yayin da yake addu'a sai a daga ana lokacin sha da fari annabi ya daga hannunsa yana addu'a sabai sun daga lokacin da yake kunuti yana yi ya daga hannun sabansa sun daga an gane da kyau irin waɗannan wasu ka ce sai wuraren irin waɗannan wasu ka ce a'a wurin da ma kake da buƙatar ka za ka daga hannu domin neman Allah ya karba maka wannan buƙatar taka ba sai wuraren da kaɗai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ba yamma da wata buƙatar ka yayin da kake addu'a za ka daga hannu sai dai addu'a iri-iri ce akwai addu'a da ake kira wa'ul matsala, akwai kuma du'a'ul ibada wasu suna ganin wa'ul matsala ita ba ta bukatar daga hannu da kake ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wannan du'a'ul ibada ce ibada kake ta yi da ita amma yanda kake ta Allahumma ko Allahumma barik li fi mali Allahumma barik kaza kaza kana ta mu kanka wani abu ra'ul mas'ala kenan to sai ka daga hannu shi yasa manzo sallallahu ba a ga in ya gama sallah wannan askar din da yake yana daga masa hannu ba eh koma ya zauna ya ta yin su kaga du'a'ul a cikin su du'a'ul ibada ce sai ya ta su ba ya daga hannunsa ba to shi yasa sai suka raba in irin wannan ce ba bukatar ka daga musu hannu sai ke sayin kayanka in ko wata addu'a ce da kake yi ta wani abu na musamman za ka ɗaga hannu wallahu ala Allah wannan shi kuma yana neman malam da zuwa kai shi a ne da tafiya da ji in Allah ya kai masa kin zuwa da zama Allah ya kai shi lafiya da dawo da shi lafiya to Allah ya kai shi lafiya dawo da shi lafiya duka abin da ake nema na saukin tafiya Allah ya haɗa shi da shi halalinta kuma Allah ya tsare shi da su a abin da nake so ninki ɗaya ko biyu tunatar da yan uwa saboda kowane abu bil munasaba ake faɗin shi don ka kula ka gyara a wannan lokaci mun sani su masu da'awar shi'anci a wannan ƙasa ta suna dan samun damuwa abinda aka hana su na yawon nan da suke kan titi domin yana taimaka musu farai wajen yaɗa da wasu da kuma zabarin matasa to sun bullo da wata hanya ta daban yanzu wanda nan ma sai kai hattara kai dan uwa mai 'ya'ya ko mai ƙarni suna ƙoƙarin bin makarantu na islamiyoyi da sunan a hada kansu a sami wata rana a fita a zagaye unguwa a ɗauki wato ainihin amfulfaya a sa cikin kura ko wulbairo a sa lati fiku ana zagawa da yara ana daga tutoci layi-layi da sunan ko maulidi ko da sunan waye ne wannan makarantun kuma ta fito da kaya iri daban-daban da wani wasu rubutu ko an yi a kan goshi wasu haka dai daban-daban duk waɗannan abubuwa a yi hattara da kyau su mutanen nan ta hanyar wannan yawo da haka suke yaɗa ke da su domin yaro shi da ya ga wannan dandazon yaran da wannan shigar da daga tutocin da wannan kaɗe-kaɗen da ake da barujala da wannan abin nan ɗin shi sai sha'awa ya ɗauka addini to tun da wancan nan kan manyan tituna ba sa iya yi sun koma cikin unguni suke wannan rawar ko zai kai hatara ka san ɗanka ina za wace islamiyya za ka kai shi wace islamiyya islamiyyar da in an gayyace islamiyyar an yi inviting dinta irin wannan zagayar za ta shiga ko kuwa shirin islamiyya ce islamiyyar da wani yara suke koyarwa islamiyya su waye malaman malaman da suna da irin wannan ra'ayin a fita da su su ma a wannan zagaye ne ko wace ce in ba haka ba sai ka je ɗanka kafin ka waye gari an ɗura masa wasu wata akida sai can gaba kana tsammanin kai ba matsala sai matsalar ta bayyana domin dai abu na akida da mutum <coughs> wato zai kudure shi shi ya fahimta shi daidai yake yanzu muka yi magana an sami sama da mutum dubu nawa aka ce sun ba da kirjinsu kawai ana ta harbi kuna jin ba aƙida za su yi wannan aƙida ce su gani suke kawai yanzu shahada suke daidai ne to haka fi duk waɗannan abubuwan an ka kana can an tura mai wata mummuna akida sai ka ga kayi gabas ya yamma to mu yi hattara yadda ka san makarantun boko ya kamata ka tantance na za ka kai ɗanka inda take makarantar da tarbiyyar ce haka nan makarantun islamiyya yau aka waye kai in ba haka ba ɗanka sai ka kai shi islamiyya da yanzu wannan zagayen da ake shin unguni ana kiɗa da badujala ana ɗaga tutoci ana ihu sai zama da ɗanka ake Ko saboda ka mai hattara ko ƙannanka duk wata hanya da za ka toshe 'ya'yanka ba su auka wata muna kida ba to ya zama lallai ka tsaya in ko ka zama kai ne sababi ka dau ɗanka ka kai shi makarantar da za a gurbata masa aƙida aƙida ta gurbata to fa kai ne tushe kuma kai ne za ka bayani gobe kiyama Allah ya ba mu ikon tsora ‘ya'yan mu hanyoyi na gari Allah ya ba mu ikon tsora al'umma mukan hanya ta gari duk wata hanya da za a bullo mana da ita ta shedan ta halaka Allah ya haska mana ita mu gane wannan hanya ba ta manzo bace ba ta sahabbai bace Allah ka ba mu ikon kauce mata subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk